a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahida Bahari Auda. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar laraba shirin yau gobe da magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci da gari inda a yau ba talatin ga watan nuwamba da shekarar 2022 za bi magana ne fasahar kuɗin yanar gizo wato digital currency technology a Turanci. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin da yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da fasada a zaura tattaunawar mu. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a su saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja inda wakiliyar sashen hausa shamsiya hafsa ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. To madalla a cikin zauren namu a yau muna tare da wasu matasa wanda zamu ba su dama su gabatar mana da kansu kana kuma sai mu daura akan maudu'in mu na yau. Malam barka da warhaka. Barka. A sunana Muhammad Abdulrahman sheka sannan ɗaya ne daga cikin malama na harkar cryptocurrency a nan Arewa. Sannan a gefe guda kuma akwai Muhammad Sabo wanda aka fi sani da Mujis kuma sannan ni kusan ce ma'aikaci ne na duba yadda rayuwar al'umma take kasancewa da kuma ci gaban rayuwar al'umma. Madalla. Ah, Malam Muhammad bari fara da kai. Shin me ake nufi ne ma da kuɗin yanar gizo cryptocurrency kenan ko kuma digital currency da ake faɗa ganin yadda zamani ya kawo mana kowa yanzu ya raja a ya komai da hankali akan wannan kuɗaɗen yanar gizo da dai sauransu kuɗin yanar gizo ko kuma digital currency ko kuma abin da ake cewa cryptocurrency ya jima da farawa a duniya yanzu ana ɗaukar shekarun kamar adadin shekaru kamar goma sha uku haka zuwa goma sha hudu ana daukar tarihi ne na cryptocurrency ko kuma kudin yanar gizo daga shekarar 2009 lokacin da aka fara yin amfani aka fara fito da abin da ake kira bitcoin wanda shi bitcoin din shi ne na kudin yanar gizo na farko wanda mutane suka fara ta'ammali da shi lokacin da ya fara fitowa daga 2009 ana mining ɗinsa ne kyauta aka ce mining ana amfani da kwamfuta ne nan a mata wasu settings sai a dinga mining din wanda mining din za a dinga baka shi at least ina ga guda hamsin a lokacin kullum za a dinga ɗaukar ana biyan ka da shi in kai amfani da wannan kwafi da kana manin kenan a haka a haka aka zo lokacin da mutane suka fara gano dagajarsa saboda dama an kirkiri a white paper ta bitcoin an kirkire sa ne saboda ana so a dinga transaction da shi transaction decentralized transaction hmm. transaction din da baya bukatar dan tsakiya yanzu misali in zaka zaki amfani da banki zaki transaction misali daga banki eh, daga banki misali zamu iya cewa daga wani bankin zuwa wani bankin kinga akwai bankin a tsakanin ku ah. so amma shi digital currency cryptocurrency sai zo da tsarin idan zan miki transaction kai tsaye kawai zan dauka zan tura miki ta abin da ake kira blockchain shi wannan blockchain din shi ne nan decentralized decentralized din shine decentralized din mm. baya bukatar wani gwamnati ko wani ɗan tsakiya ko ma menene tsakanin ku in za ka transaction free ne nan sannan kuma ah, ba za a babu wani irin abin da muke cewa ah, wani iko ba wanda yake da iko da kai sabanin misali bankuna wanda banki yana da ikon da zai rufe maka account in kai transaction za su iya dakilewa ko something like that shi a harka cryptocurrency in dai kai transaction decentralized ne duk babu wannan abubuwan tsakani so wannan abin shi ya fara jawo hankalin mutane zuwa cryptocurrency musamman saboda tura kudade wasu kasashen in zaka tura kuɗi daga kasa kaza zuwa kasa kaza sai ka ba akwai wasu protocols da zaka bi wanda kafin kai wasu yana ba su wahala sosai so da mutane suka fara gane a digital currencies sai suka fara amfani da su daga mm. wajen shekarar 2012 kenan digital currency ya fara samun kima idan mutane. Haka, da yake kayi batu akan cewa wannan abu ba shi da wato iko, shin a iya cewa abu ne mu a wannan yankin namu ya samu karbuwa ganin cewa baka san ma da wa kake ma mu'amala ba tun farko so uh, cryptocurrency ya samu karbuwa ne nan kamar da na faɗa miki saboda decentralization babu ɗan tsakiya so daga baya bayan mutane sun fara fahimta sakin san komai abin da ke sa abu ya bunƙasa competition so an samu mutane da yawa suka dinga zuwa suna kawo wannan digital currency din nasu an samu irin su litecoin irin su xrp xlm aka samu su ethereum so aka fara samu su daga baya kenan so wannan dalilin ya sa mutane suka fara duba suka fara shiga cikin kasuwar cryptocurrency duba da cewa kasuwa ce wadda tana da abin da ake cewa volatility za ka iya sayan cryptocurrency a daren nan mai bi zuwa safe sai ki ga ya tashi kaba da yake ka ce kuma a wannan abu ana yin shi ne tsakanin mutane biyu ko waɗanda kake mu'amala da su da kai kanka to ya ake ake siyan shi gani ake yi ko kuma kuɗi kake bayarwa ko wannan kuɗi cryptocurrency idan ya fara faro ya fara zuwa duniya akwai wasu procedures da ake bi ya fara shiga hannun mutane na ɗaya akwai abin da suke ce ma free sale a free shine lokacin da za ku siya bashi da daraja kwata-kwata za a zo za a sa wani kuɗi a ce a wannan matakin za a siya sa ko kuma za ku siya sa sannan na biyu kuma akwai abin da ake kira mining kamar yadda na faɗa miki shi bitcoin an yi mining ɗinsa ne kyauta ake raba sa daga baya ya zo ya daraja so idan free sale ne aka zo aka saka masa kuɗi bayan kun zo kun saka masa kuɗi ya shigo kasuwa kin san akwai mutane da yawa da suke buƙatar su shiga saboda wannan riba da ake ci da cryptocurrency so mutane za su zo su fara saka kuɗin su su fara shigansa za su fara sa kuɗi da kansu fara siya kenan a free idan kuma a mining mining ne yana samun daraja ne saboda misali yawan mutanen da suke misali mining dinsa wannan abin zai fara jawo masa daraja sannan kuma shi ma daga baya za a iya sashi a abin da suke ce ma wallet ko kuma exchange daga nan sai mutane su fara siyan sa a wannan matakin kenan amma mafi akasari a yanzu cryptocurrency muka dauko yanzu yanzu is so advanced gaskiya duk wannan matakin na mining an wuce sa gaskiya akasari yanzu kam an fi yin abin da ake cewa free sale to ka kara mana haske game da ire-iren su waɗannan kuɗaɗen yanar gizo da muke da su don kamar ka ce suna nan da yawa ko su wanne ne za mu ce suka fi ɗaukar hankali ok a yanzu dai akwai cryptocurrency sama da dubu ashirin da daya a kasuwa amma kuma akwai na gaba-gaba waɗanda suka fi kowanne mutane suka fi amfani da su muka ɗauka wanda kusan shi ne yake da kusan total rabin kasuwa rabin jarin da yake cikin kasuwa shi ya rike shi akwai bitcoin followed by ethereum sannan kuma bayan ethereum akwai irin su bnb binance smart sai kuma um, akwai irin su xrp irin su xlm irin su polygon irin su gasu nan da yawa amma dai wannan wanda na faɗa miki su ne na gaba gaba sannan kuma bayan su akwai abin da ake ce masu stable coin coin din da in ka su ba sa irin wannan motsin da na faɗa miki akwai coin din da ka siya yanzu da safi zai iya yin motsi zuwa safiya sai ka ci wata riba so akwai kuma waɗanda kuma they are stable ba sa wannan motsin kwata-kwata in ka siya su is normal kamar ka sai ka ajiye naira za ka ajiye shi baka da wani matsalar zai iya tashi je ko kuɗin ka waɗi ko kuma ka ci riba mm. so akwai irin su akwai irin su USDT akwai irin su BUSD so irin su kenan wayannan stable coin ne nan ba sa motsi kwata-kwata sannan kuma farashin su daidai ke da farashin dala eh daidai ke da farashin dala ba sa haurawa ba sa sakkowa dukkan su kan gabaki ɗaya wannan kan ambato ya su akwai akwai kala-kala su da yawa amma waɗanda suka fi karfi akwai USDT akwai BUSD to bari dawo gare ka Muhammad dan gidan sabo ka ji bayanai da aka mana ko kuma shimfiɗa da aka mana game da wannan kuɗin yanar gizo idan ka duba ka gani a cikin wannan zamani zaka ga mutane da dama duk da ana samun rashin fahimta ko kuma rashin wayewa game da wannan abu amma ya samu karbuwa kai ya kake kallon lamarin mm, to kusan in ce dai daga farko kin san wato duk abin da ya zo sabo wani sayan baya samun karbuwa da farko sai har ta kai ga mutane lokacin da mutane za su ga alfanun wannan abun su ga ribar da ake samu sannan kuma sai su shigo to wani sayan kuma aka tashi shiga sai a shiga da yawa watakila idan abu ne mai daraja sai ga an karya shi idan kuma abu ne mai daraja sai ga kowa ya karbe shi ana ta yi haka rayuwar mu ta taso haka addini ya shigo mana haka al'adun wasu suka shigo mana haka rayuwa duka take shigo mutane so kamar shi yanzu wannan idan muka duba kamar yadda shi malam muhammad ya faɗa shekara ta dubu biyu da tara da aka fara shi wannan bitcoin din to amma kafin shi muna da can baya wannan an fara shi kusan alif ɗari tara da tamanin da uku kai lokacin aka fara magana shi kansa wannan kuɗi na yanar gizo da ake amfani da su so zuwa kawo zuwa alif ɗari tara da casa'in da takwas lokacin aka fara yin shi irin wannan kiripto din aka fara sa to in kika duba ya ɗauki wasu shekaru da yawa a baya kusan shekara kimanin talatin kenan ko ashirin da tara kafin ya zo mana nan wurin don haka a yanzu muka ce ana karɓarsa bai zama kamar sabon abu bane ake karɓa tsoho ne wanda idan aka duba kamar yanzu shekara ta 2008 ko zuwa 2009 lokacin da shi wannan bitcoin din ya fito ai yawancin mutane ba su shi ba na san akwai wanda batu da yake magana a yanar gizo yake yake yada bidiyo yake cewa akwai lokacin da ya ba da wannan bitcoin din dubu talatin ya bayar aka ba shi pizza guda daya kwalin pizza wanda kwalin pizza din nan yanzu a najeriya za ka iya shan shi a naira dubu bakwai to kin gani amma a yanzu idan ya zai ce zai dauki wannan kuɗin da ya bada wannan sai ya sai kamfanin pizza din da motar da injin da komai da ake yin pizza din gaba daya kusan yanzu abin da zan ce a yanzu mutane ne suka fara ganin alfanun shi eh kuma wannan ya faru ne lokacin da aka shiga wannan dan matsalar da aka samu ta corona mm. eh yawanci abubuwa da yawa sun faɗi so yawanci kuma an koma gida ana zaune don haka sai zama da cewa juya kuɗi sai ta zama da cewa tana gagara sai wasu abubuwa suka rinka hawa sai zama da cewa mutane suna shiga cikin yanar gizo da yawa da haka sai waɗanda ba su san abubuwa a cikin yanar gizo ba suka fara sani da haka kamar yadda malam Muhammad ya faɗa shi dama akwai kamar in ce eh, sharaɗi na kasuwanci duk inda akwai bukata to kuma darajar abin tana karuwa so sai darajar wannan abin ta dinga karuwa domin saboda me saboda mutane suna ta bukatar kuma akwai kasashe da ba su yarda da su ba sai ya samu wannan karbuwa a cikin wasu kasashen sannan ya samu karbuwa da kamar yadda ya faɗa ana so a centralized amfani da shi ne wanda idan aka yi amfani da shi ba za a iya bin kadin kuɗin ba imma ba za a iya bin kadin daga wurin waya suka fito ba kuma sannan ba za a iya bin kadin wurin wa suka je ba so sai ake amfani da su a wurin mutane masu safarar abubuwan da ba a so so sai zama da cewa su suke amfani da shi to amma da lokaci ya yi lokaci sai ya zama da cewa kasashe suna ta saka dokoki yanzu kika duba alal misali a mu yan Najeriya nan akwai yawan kuɗin da ba za ka iya fita da shi ba to amma shi wannan shi wannan crypto din sai ya zama cewa shi fa ba shi da ba shi da wata doka yawa ba shi jeji ne ba shinge don haka kowa sai yake shigowa da wanda yake so ya amala da shi ta hanyar yin ya biya kuɗin karatu da wanda yake so ya sai wani abu da wasu sauransu duk kowa sai yake shigowa yanzu yana karba so a yanzu gaskiya abu ne wanda zan ce miki ana karbarsa ana shiga sa sosai akwai wani take da ake musu wai ta yan za ta fashe mutane da gaskiya sun karba samari sun sun karba tsofaffi sun karba sannan mutane yan canji na kuɗi sun karbe shi wato a dai a takaice ma iya ce zamani ya taho mana da abubuwa da kuma da wannan batu da kai na cewa a lokacin cutar covid da ya kawo rufewa abubuwa da dama ya sa mutane suka koma ko kuma suka mai da hankali akan wannan kuɗin yanar gizo. lantarki ne. Masu sauraro har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To Muhammad Kadeji idan muka yi la'akari da cewa e fa abin nan ya samu karbuwa amma sai kuma ya zamanco kamar ana samun irin na boge ire-iren irin waɗannan wato kuɗaɗe na bogin kowa ka taɓo yanzu yana so ya samu ilimin wato na'ura mai kwakwalwa ko kuma ilimin da ya shafi fasahohi kirkiran fasahohi da sauransu duk da cewa babu tsari da ya takaita waɗannan amfani da waɗannan um, kuɗaɗen ya kake ganin yadda ake samun ma a samu na boge. Eh kamar yadda yake magana babu policy kirfi akwai policy gaskiya sannan kuma ta yadda za ka kare kanka daga wannan abu wayannan cututtukan da ake a harkar cryptocurrency za ka ji an ce wani ya ce a sau kuɗi an cuce sa wani ya sau kuɗi an cuce sa shine neman ilimi gaskiya harkar crypto harka ce da ta zo wadda kana buƙatar ilimi sosai kafin ka yi ta ba wai harka ce za ka je ka shige ta kai tsaye babu wani wannan ba babu wani ilimi a kai ba sannan kuma akwai abin da ake cewa exchanges a harkar crypto akwai kuma normal wallet hmm. wanda su in ka dauki wallet su ne nan waɗanda they are very decentralized irin ba su buƙatar wani abu kafin ka buɗe su in ka zo za ka buɗe su kawai a computer ka ko a wayar ka kawai za ka shiga za ka je ka buɗe su ba tare da an nemi sanin kai wane ne ba hmm. so amma in ka dawo bangaren exchanges they are very centralized sai ka yi abin da ake cewa KYC know your customer sai ka yi KYC hmm. bayan ka yi KYC za ka sa baby national id card ɗinka ne ko voters card ko dai duk wani nau'i na identification kafin ka buɗe su sannan kuma gaskiya suna da dokoki sosai a kansu akwai adadin daily transaction da za ka yi kamar dai normal banki kana da adadin daily transaction da za ka yi da abubuwa kala-kala to waɗannan exchange ɗin gaskiya ba su ɗauko irin coins ko kuma mu ce tokens kenan ba su ɗauko coin wanda na na bogi ne su saka a cikinsu so in dai kaga mutum ya an cuce su a harkar cryptocurrency akasari gaskiya mai bi a ware da ya je sai cryptocurrency din so shine zai iya zuwa ya sami cryptocurrency kawai ya shige sa ko ni ya zama da muka da ku zan iya hada cryptocurrency a yanzu nan in sashi a internet mutane suka zo suka siya an gudu da kuɗin su so in mutum yana da ilimi ya san kalar wanda ya kamata ya siya su kuma gaskiya kam abin da muka fi mai da hankali a a kansa kenan yanzu ah, ma'ana kenan ba kowanne irin mutum bane zai iya fadawa cikin harkar crypto saboda zai iya shiga cikin masu yan boge ko kuma eh, ana kiransa da rukful harkar crypto gaskiya kam yanzu an daina samun wannan matsala gaskiya tunda daga shekarar daga shekara kamar da yanzu da ta wuce zuwa yanzu daga bangaren mu na nan arewa gaskiya akwai dubunnan mutane da suka zo suka shiga tunda muna da makaranta Ko dubunnan mutane da aka wayar da kansu akan wani ba, in shiga ji adadin mutanen zaki mamaki malam um, muhammad sabo kaji cewa sai da ilimi fa ake komai kuma duk da haka muna samun rahotanni ko kuma labarai waɗanda suke cin karo da juna da dama sun sha shiga irin wannan harkan amma kuma sai ka gani a basu kai labari ba ko kila ko an cuce su ko kuma makamancin haka shin ka taba samun labarin makamancin haka a sosai ma kuwa abinda ake cewa yan wakacewa tashi ko kuma yan yahu yahu to um, wato idan kika duba mu rayuwa a al'ummar mu kusan ce mu arewacin Najeriya ko kuma ce arewaci haka muna da wani abu guda ɗaya shine na kamar yadda su wansu suke yi haka mu ma za mu yi yawanci ba a neman ilimi akan abubuwa da yawa yawanci tun daga addinin mu za mu ga kawai wasu in aka ce maka aka ce ka ga wani kawai gani ya iyayensa suna kaza shi ma ya ci gaba da yi kaza ko kuma gani muka ana sa kaya kaza mu ma muka dauka muka ci gaba da saka yawanci ba mu fiye neman ilimin akan abu ba kuma kamar yadda wani mai iya magana yake faɗa wai idan kana son ka cuci ko bakar fata za a ce ko malam ba ne wai ka rubuta abu a rubuce dan ba zai karanta ba to sai ya zama da cewa duk abin da ya danganci ilimi sai ke bada matsala to da farko din an ɗauka za a iya mai wannan shigar shi sa mutane da yawa suka shiga suka wanke dan ni na san mutanen da suka haukace a sanadiyar haka sosai na san wayanda suka haukace na san wayanda suka rasa abin da suke da shi na sani da yawa ai an yi abu akwai akwai crypto din da aka daga shi a nan garin muka san shi da yawa kamar irin su eh, sd eh, ana ce mai dubai gold ai an daga shi yayi kuɗi ana akwai masu miliyan 300 miliyan 400 miliyan 500 na na ɗaya aka kulle shi aka daina shi hmm. kudin su shikenan ya tafi kudin su shikenan sannan banda wannan kuma akwai hanyoyi da ake bi banda na crypto wanda zaka saya a ce maka ai ana yi maka kasuwanci da shi kamar yadda ake a stock exchange market sai a rinka yi maka da shi ana baka wani abu to shi ma irin wannan sai ga ka saka dubu ɗari da hamsin ana baka naira dubu goma duk wata sai an yi wata goma sai a ce maka abin ya kulle kaga dubu ɗari aka da maka da shi an tafi da dubu hamsin to duk irin wannan ana yi to amma kamar yadda mama ya faɗa shine ilimin shi zai warware matsala amma duk gaskiya da yawa dan na gama ta da aka raba an ya raba aure ya raba da da uba akwai wanda ya dubi kuɗin babansa ya je zuba a ciki daga aiken shi kuma abin ya tafi akwai wanda mata ta dubi kuɗin mijinta ta dai ta zuba shi ma ya tafi da yawa na abubuwan sun faru haka eh. to kuma sai kwatsam sai muka ji shi ma wannan wani sabon fasaha da aka kirkiro shi eh, mai suna pi shi ma yana daga cikin yan crypto din ne ko kuma shi na shi daban ne za ta fashe ke bari baki muhammad <laughs> to malam muhammad kara mana haske game da wannan shi da akwai bambanci ne tsakanin shi da irin wayannan crypto currency kudaden yanar gizo nan eh, da pi eh to pi cryptocurrency ne gaskiya ba shi da bambanci da sauran cryptocurrencies sai dai bambancin su guda ɗaya shine shi har yanzu bai zo kasuwa ba wannan za ta fashe din da ake ta magana ana tunanin zai zo kasuwa ne sannan shi fai sun masa tsari wanda za mu ce sun kwafi kamar tsari irin na bitcoin na faɗa miki ɗazu bitcoin yana da tsarin da za ka iya buɗe kwamfutar ka sai ka dinga abin da ake cewa daily mining kullum zaka shiga zaka yi wasu 'yan abubuwa sai a dinga raba maka shi so shi ma same with wannan pipe da ake ta magana mm. shi ma cryptocurrency ne wanda har yanzu bai zo kasuwa ba ba a fara siyar da shi ba ba a fara wannan kawai ana yin mining din ne har gobe har jibi mining din ake to a iya cewa gaibu kenan ake bi ko me ba za a ce gaibu ba saboda ai akwai cryptocurrencies da yawa da aka irin wannan mining din bambancin fai da bitcoin shine nan fai gaskiya shi a waya ake mining sa. shi kuma bitcoin a normal computer ake mai nisa although dai shi kansa fai din yana da wasu some critics da mutane suke ganin cewa ai ba zai yiwu a ce an yi mining a waya ba mm. wayanda suke da ilimin abin da muke cewa blockchain suna mm. ganin kamar ba zai yiwu ba har yanzu dai akwai wayannan abubuwan so amma kuma menene ah, wannan zata fi din da ake ta ana faɗa ana danganta sani da bitcoin duba da yanayin bitcoin yadda ya fito ba shi da dagaja har ya zo ya kai yanzu ina ga ya kai dala dubu goma sha bakwai ne ina ga yanzu a haka ma waduwa ya akwai lokacin da ya kai dala kusan dubu saba'in suna duba cewar to shi ma fai zai iya zuwa ya kai wannan daraja mm. abin da ya sa kenan zaka ji ana ta za ta fashe za ta fashe za ta fashe za ta fashe amma gaskiya kam ko yana buƙatar ya kai wannan darajar to yana buƙatar ya samu irin da abubuwan ko kuma fiye da abin da bitcoin ya samu mm. so shine sannan kuma maganar zaki ji ana ta sama kuɗi fai irin kudade da yawa a ce zai fito a kuɗi wasu ce dala dubu ɗari uku dala dubu ɗari uku yana ga kusan miliyan ɗari biyu kenan yanzu gaskiya dalili shine nan game da na faɗa muku rashin ilimi hmm. rashin fahimtar menene cryptocurrency din ya yake aiki idan mutum ya san yadda cryptocurrency yake aiki ya san cewa wannan kuɗin impossible abu ne ba zai taɓa to amma ban katse ka ba a tarihin da a hmm. cikin ire-iren irin wannan kudaden yanar gizo da ake da su an taɓa samun wanda aka yi hasashen ya kai irin na fai ɗina hasashe irin kuɗin dala dubu da uku eh kamar a misali yadda ake cewa fai ɗaya kai dubu miliyan ɗari biyu da dai sauransu an taɓa yin haka ko kuma dai daga kan wannan ne a gaskiya wanda ya biyo irin process din fine network ba a samu ba amma dai karanta da ina ga 20 ga watan da ya wuce um, october kenan akwai shi ma wani cryptocurrency da muka yi mining dinsa just like a uh, fine network shi ma muka yi mining dinsa bayan yi mining dinsa kuma ya zo ya fashe din sunan saranic so mun yi mining dinsa ina ga uh, ya fito a kusan 0.1 uh, dollar ya fito amma sai dai kai dala uku kai ma kana daga cikin suka ci moriyar wadda kuɗi kenan <laughs> alhamdulillah muna cikin waɗanda suka ci muriya kuma gaskiya sun bayar da kuɗin da in dai ka tsaya kayan mining ɗinsa for at least one year zaki mamakin kuɗin da suka bayar sun bayar da kuɗi gaskiya masu nauyi sosai <laughs> Muhammad Sabo kai ma kana cikin wanda suke jiran ta fashe ko a ah, sosai a ah, yanzu dai ni bata fashe wadin ba amma to na ji inda dai tukunyar mai kyau take da haka watakila ni ma yanzu bayan wannan sai in je ni ma in lalaba in nemo shi ni dan ni ma a koya min dan ba zan shiga harkar da babu ba da ilimi akan ta ba duk dai akan batun maganar ilimi da kuma zuwan zamani da ma fasahohi da ake ake da su yanzu za ka gani matasa da dama waɗanda ma ba su da dai ilimin da ya shafa haka amma kowa ya tsunduma cikin haka me kake gani ya kawo tururuwan da mutane suke shiga ba tare da samun ilimin da ya danganci wato fasaha ba ana samun kuɗi shine kawai wato in kika duba ita al'adar malam bahaushe shine duk inda abu yake da na samun kuɗi ne to fa yana karkata da shi wannan abin da yasa ake mishi wannan tururuwar shigan saboda yanzu yanzu ne kuna zaune mutum ya sai bitcoin na gaya muke akwai mutanen da ya daga da yawa kamar yadda na gaya muke akwai mutanen da suka rasa hawa da akwai mutanen da ya daga da yawa dare daya akan ce dare ɗaya Allah kan yi nasara ko to hakan su ma din dare ɗaya suka tashi dan akwai wanda muka sani muka sani da cewa a garin nan kamar irin su garin Kano haka da irin su arewacin Najeriya har da wasu wasu garuruwa a cikin Nijar zaka ji mutumin da ka san shi sai ka ji kuma an ce rana ɗaya ai da Bitcoin ya daga ya daga abinda mutane suke gani sun ga abin da ya faru da Bitcoin shi kansa wannan fai din da ake ta bin ake ta yi din saboda an ga hakurin da aka yi a Bitcoin ya zama wani abu don haka mutane suke ta yin hakuri da bayi din suna ganin za ta fashe din to kin ga yanzu ya faɗi wani guda ɗaya to abin da ya kamata ina ganin mutane su fi shine su san ilimin wannan abun sannan kuma karkare kamar abin yana da buƙatar ka zama giza-giza mai hannu da yawa ka raba kuɗin ka wurare wurare da sauransu ya zama da cewa in wancan bata fashe ba to wacce ta fashe in kuma wacce tsagewa ta yi to wacce watakila za ta huje to kin gani sai a haɗa Eh, eh, sai a ci so ina ganin abin da yake kawo kawai shine riba da suke samu wato kana gani wannan hanya ita ce mai bullewa a ga ka raba kanka ba tare da samun ainihin ilimin da ya shafi fasahar ba kanta a abu biyu nake nufi ina nufin ka samu ilimi sannan kuma ka raba kafa eh kai ka ɗebi kuɗinka ka zuba a cikin wuri ɗaya ta bature ya ce wai karka saka gwal ɗinka a cikin kwando ɗaya to shi ma wannan karka ya ɗebi kuɗin ka saka a wuri ɗaya ka rarraba kafa idan wannan ta fashe kamar yadda na faɗa in wannan bai fashe ba wannan zai huji mm. wancan zai tsage wancan haka da sauransu. Eh malamin mu kaji me yace shin da akwai wani ƙari da za ka yi dangane da wannan batu? Eh, eh ƙarin haske dai shine nan kullum a nemi ilimi. ilimi shine kan gaba gaskiya although akwai abin da ake yi akwai wani na manta is microsoft ne ko google da za su bawa ina ga mutum miliyan biyar a nan Najeriya ina ga ma riga an za su ba su horo game da shi menene blockchain din kuma blockchain din duk a cikin sa ake harkar cryptocurrency din su kin ga koyaushe ilimin ake bukata idan kana da ilimi cutar ka gaskiya zai yi wahala a cuce ka harkar cryptocurrency zai wahala kamar ni na daɗe a cikin harkar cryptocurrency amma ban taba sarar ko sisi ba akwai mm. kuma irin mu da yawa waɗanda kawai ilimi ne zai saka ya zama na cewa gaskiya ba a cuce ka harkar cryptocurrency ba kuma yanzu ma gaskiya akwai policies kala-kala da kasashe suke sawa sosai mm. tsare tsare. yawa ta yadda ba zai yiwu ba ma mutum a zo a cuce ka game da harkar cryptocurrency amma fa duk da haka sai kana da ilimin sai ka san me kake yi ba wai kai tsaye a je a maka a zo a yi maka ihun cewa ai wane ya sai abu kaza ya samu miliyan kaza ko ya sai abu na dubu so abin da zaka fara yi kaka bi wannan rudin ka fara sanin me zaka saka kudin ka akai kamar wata kasuwa ce wadda ba zai yiwu a ce kawai ka shiga kuma wata kasuwa take ma a duniya ma baka da ilimin me ka shiga ka je kai so cryptocurrency kasuwa ce kuma kasuwa ce babba a duniya ita ma tana bukatar ilimi nata na zama ilimi nata mai zaman kansa mm. tana bukatar sa gaskiya so shi ne mm, to muna godiya sosai da wannan gudumawa da kuka bamu a cikin shirin na wannan lokaci to mun gode muna godiya mun gode muna godiya sosai haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.